أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan maudu'in da muke bayani a kansa maudu'in da ya shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fata Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi ma'arifatun nafs waton sanin kai inda muka yi bayani dangane da abin da ake nufi da sanin kai da kuma muhimmancinsa da kuma irin abubuwan da yake iya samar ma mutum irin abubuwan da zai iya haifar ma mutum na albarkatai da alkhairai daga cikinsu mu ambaci cewa mafi muhimmancin abin da sanin kai zai gadar ma mutum shine zamanto ya sa ya san ubangijinsa kamar da ya zo cikin ibarorin hadisai daban-daban cewa wanda ya san kanshi to ya san ubangijinsa kenan sanin kai wani abu ne wanda yake da matukan muhimmanci wanda natijan shi yana da girman gaske kuma sakamakon shi yana da girman gaske wanda yake ne sanin Allah idan mutum ya san Allah subhanahu wata'ala to zai ji tsoron shi idan ji tsoron Allah subhanahu wata'ala zai samu alkhairi na duniya da na lahira to Allah cikin wannan darasin namu na yau za mu yi ƙoƙarin mu yi bayanin wasu abubuwa wanda suke taimakawa wurin ganin cewa mutum ya san kanshi kuma ya kauce ma abubuwan da suke hana ya zamanto ya san kanshi wannan malaman akhlaq sun yi bayanai daban-daban dangane da muhimmancin wannan al'amarin da kuma hanyoyin da mutum zai bi ganin cewa ya samar da hakan din akwai bayanai wanda ma'abucin littafin almahajjatul baida almarhum alfaidul kashani yi bayani dangane da wasu nasihohi wanda suke da matukan kima suke da daraja wanda za su iya taimaka ya zamanto mutum ya yi ya san kanshi kuma ya yi ƙoƙarin gane aibobin shi kuma ya yi ƙoƙarin ya zamanto ya yaƙi dukkan abubuwan da za su hana ya zamanto ya san kanshi ya ambaci akalla abubuwa guda hudu wanda insha Allah cikin waɗannan darussa cikin wannan darasin za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun bayyana sashe daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu in ya so darasi mai zuwa ya zamanto mun bayyana sauran saboda takaitar lokaci na harko daga cikin abubuwan da ya ambata yana cewa al'awwal an yajlisa baina yadai basirin bi uyubin nafs yana bukatar ya zamanto mutum da yake son ya san aibobin kanshi domin ya zamanto ya yaƙe su har ya zamanto wannan ya gadar masa da sanin kansa a ƙarshe zamanto ya san ubangijinsa ya ji tsoronsa ne zamanto ya zauna wurin mutumin da ya san aibobin mutane watan ya san aibobin zuciya ya san cewa menene aibin zuciya menene kuma maganin wannan aibin wata malami kenan na akhlaq wanda ya ginu a cikin ilimi na akhlaq kuma ya zamanto ya yi zurhi a cikinsa kuma shi kan kansa ya kasance mai aiki ne ya tsarkaku ya yaƙi zuciyarsa sai zamanto mutum ya zauna a wurinsa lokacin da mutum ya zauna a wurinsa to zai zamanto ya ƙaru da iliminsa da kuma fahimtar shi ta hanyar azashi a kan hanyoyi wanda suka yi dacewa a cikin wannan hanya na sanin aibobin kai da kuma sanin kai kenan muttaliyun ala khafayal afat malami wanda yake da ittila yana da masaniya dangane da aibobi wanda suke ɓoye a cikin zuciyar mutum kuma da sanin hanyoyin da za a bi zamanto an yake su wa yuhakkimuhu ala nafsi ya zamanto mutum ya sanya irin wannan malamin shine zai yi hukuma a kansa shine zai yi hukunci a kansa ma'ana shine zai jagorance shi kuma shi zai guda masa hanya ta malamin akhlaq kenan kinan wa ya tabi isharatahu ya zamanto ya bi isharorin da wannan malami yake masa ya bi nasihohin da wannan malami yake masa fi mujahadatihi a cikin mujahadan da yake yi watan yakin da yake yi ganin cewa ya gyara kanshi ganin cewa ya yaki kansa mun san cewa jihadun nafsa shine babban jihadi mutum in ya iya yaƙan zuciyar shi ko to sauran ibadodi nun za a yi amma jihadi wanda yake na takobi ko na makami ko abin da ya kama da haka zai iya amma in ya zamanto mutum bai yi jihadin kansa ba tun farko to ba abin da zai iya yi a cikin ayyuka na bin Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗanda suke da sauƙi bai iya yi tana waɗanda suke da wuya kenan mataki na harko ko kuma ce nasiha na harko wanda faidul kashani ya bayyana a cikin littafinsa mahajjatul baida dangane da mutum da yake bukatar zamanto ya fahimce menene aibin shi sannan ya yi kokarin ganin cewa ya gyara mun bayyana cikin darussa wanda suka gabata kan cewa idan mutum yana bukatar ya zamanto ya san kanshi me ya kamata yi na farko yana bukatar ya san menene yake tattare da shi na aibi menene ke tattare da shi na abubuwan da suke ɓoye na aibobi da kuma afat ya yi ƙoƙari ya zamanto ya magance su sai ya zamanto ya kama hanya amma mutum da aslan bai san ma cewa ba yana da aibi ko kuma shi bai san ma cewa ba yana tattare da cututtuka ko kuma bai ma san cewa ba me ke damun shi wannan baiwa ya zamanto ya yi mai zuwa ga wani abu wanda yake mu da muhimmanci kamar yakan zuciya da kuma ƙoƙarin kawar da aibobin da suke tare da ita kenan mataki na farko shine zamanto mutum ya zauna a wurin malami malami na akhlaq wanda yake aiki da ilimin shi wanda yake da tajirba a cikin wannan hanya din wanda ya yaƙi zuciyar shi ya san aibobin zukata ya san kuma hanyoyin da za a bai zamanto an yi maganin su irin wannan malamin idan ka zauna tare da shi wanda yake a wannan zamanin yana da matukan wahala samun irin waɗannan malamai ɗin amma dai ko ma ya al'amari yake mutum ba zai rasa ba wanda zai iya amfane shi ya zuwa wani haddi ke ne zamanto ka samu irin wannan malamin wanda zai nuna maka aibobinka wanda zai ma zai gwagwada maka hanyoyi na yakan zuciya zai gwagwada maka hanyoyi na yakan aibobin zuciya wannan yana taimakawa sosai kuma ana ɗaukan shi a matsayin mataki na farko wanda mutum zai bi wurin ganin cewa ya gano aibobin shi kuma ya zamanto ya maganin su sai mataki na biyu wanda yake cewa afani an ya tuluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan ya zamanto mutum ya nemi aboki wanda yake mai gaskiya wato mai yawan lizamtan gaskiya wanda yake da basira yake da fahimta kuma wanda ya kasance ma'abucin addini saboda me saboda aboki yana da tasiri musamman idan ya kasance aboki ne na kwarai ma'abocin gaskiya ne ma'abocin addini ne yana iltizami da dokokin Allah subhanahu ta'ala), wannan zai iya gwada maka aibobinka zai iya taimake ka ya zamanto ka fahimci menene aibinka sannan ya zamanto ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka gyara kenan idan ka samu irin wannan abokin me ya kamata ka yake cewa fayansibahu raqiban ala nafsihi sai zamanto mutum ya nasaba shi ya sanya shi wani mai muraƙaba a kan kanshi wanda yake kiyaye da kai yana lura da kai yana kontrol ɗinka cikin maganganunka cikin ayyukanka don cikin tasarrufat kai kan iya gane cewa menene aibinka menene ya dace me kake yi wanda ya dace da shari'a menene kake wanda bai dace da shari'a ba sai zamanto ta wannan hanyar ka fahimce menene aibinka in ka fahimci menene aibinka to yana da sauƙi ya zamanto ka yaƙe shi dama rashin sanin cuta shine babban matsala mun ambata cikin darussa na suka gabata likitoci duk lokacin da wani mara lahiya ya halarce su ya ziyarce su farkon abin da suke kokari su gano shine menene yake tare da wannan mutum menene cutan shi sai su san wani irin magani ne za su rubuta masa kenan a janibin yaƙan cututtuka na zuciya shi ma haka al'amarin yake sai mutum ya san menene yake damun shi menene aibin shi sannan sai ya san menene ya dace da wannan aibi din saboda haka kenan idan ya nasaba shi a matsayin mai muraƙaba akan ayyukan shi zai iya gane aibobin shi saboda mai ce li yuraqiba ahwalahu wa af'alahu kenan saboda yayi muraqaban halolin shi da kuma ayyukan shi gaba daya fama ya krahuhu min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubahu al-batina wa zahira kinan ya zamanto ya fahimci cewa abubuwan da yake ƙi gare shi dangane da mai dangane da akhlaq din shi ayyukan shi aibobin shi na batini da na zahiri sai zamanto ya gaya masu cewa wannan ɗabi'an da kake yi bai dace ba wannan abin ƙi ne sai zamanto ta nan shi kuma ya fahimce menene abin shi kenan yunabbihuhu alaiha sai zamanto ya ya halkar da shi dangane da waɗannan aibobin sai zamanto shi ma ya gyara to haka dukkanin ma'abuta addini musamman jagorori na addini su kasance suna yi in za mu yi muraja'an tarihi za mu ga haka nan daga cikin bayanai na amirul mu'minin salam akwai bayanai wanda suka zo cikin musamman littafin tuhaful uqul inda yake cewa rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ji kan mutumin da ya bani aibobina ya zamanto ya gwada min aibobina imam ali alayhi salam wannan yana nuna kenan girman wannan al'amarin inda ya nuna kenan hamma asumai alaihi salam sun kasance suna son haka nan ya zamanto wani ya gaya musu menene aibinsu in waka an aibi ne ya zamanto sun gyara in kun ba aibi ba ne ya zamanto sun fahimci cewa ba su da wani aibi tare da su musamman masu ma'asuma alaihi salam ba mutane ba ne wani suke ɗauke da aibi amma irin wannan manganu na imamu ali alaihi salam yake addu'a ga mutumin da yake koyar da da yake gaya ma mutane aibobinsu domin su gyara imam ali bai da aibi sannan yana addu'a ga mutumin da yake zai gwada masa aibinsa kenan saboda me saboda mu na baya ya zamanto mun yi koyi da shi wannan janibin kada ya zamanto muna hasala idan an gaya mana aibobinmu yawa daga cikin ba su a gaya musu aibobinsu a gaya musu menene na kasinsu barantana su gyara saboda me wannan kuma dalilin shine girman kai da son kai da son nuna kai da son nuna isa wanda yake kun mutum ba komi ba ne kuma yana kuskure kuma shi ba ma'asumi ba ne saboda haka kenan yana bukatan ya zamanto wani ya ganar da shi aibobin shi domin ya gyara wannan babban taimako ne ga shi mutum ta yadda ya cancanta ya zamanto an yi masa addu'a kamar yadda muka gani cikin wannan bayani na Imam ali alayhi salam saboda kenan lazimi ne ya zamanto mutum ya yi kokarin ganin cewa ya gano aibobin shi kuma yi ƙoƙarin ganin cewa ya gyara wannan shine abin da zai taimake shi wurin sanin kansa wannan kuma shine wannan kuma shadar masa da sanin Allah subhanahu wata'ala sannan ya zamanto ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan ya zamanto ya samu sakamakon da ake samu a cikin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kenan mu san kanmu yana da matuƙar muhimmanci hanyar da za mu bi mu san kanmu shine zamanto mun san aibobinmu mun san cututtukan da suke tare da mu mun san abubuwan da za su hana mu ya zamanto mun san Allah subhanahu wata'ala in muka yi haka sai zamanto mun gyara in muka yi haka sai zamanto mun dace da hanyar da ake bukata da mu sai zamanto mutum ya gyara kansa ya tarbiyyantar da kansa ya kyautata ɗabi'unsa wannan sai gadar masa da sanin Allah subhanahu wata'ala ya gadar masa da tsoron Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe zamanto ya samu sa'ada da kuma tsira na duniya da na lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin